أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجتن اقتداء الصراط المستقيم يتي ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة يند الله كجير كلمومي أجتن القرآن da الله Allah ke aje akwai sirri mai yawa akwai hikima wacce Allah ya ɓoye cikin haka yanda alkur'ani yake jama'a littafi ne da Allah ya tsara shi kowace kalma kake gani a cikin alkur'ani akwai hikimar da ta sa Allah ya ajiye wannan kalma kowace kalma shi yasa aka yi kalubale ga larabawa aka ce in kuna ganin mutum ne ya yi alkur'ani to kuma ku yi kamarsa Allah ya san ba za su iya ba saboda yadda jerin kalmomin alkur'ani suka zo da yadda Allah ya ajiye lafuzzansa asrarun kasiratun akwai sirri mai yawa babu wanda ya san sirrin nan face Allah da ya saukar da littafinsa magana tana da girma shi yasa sai ya ce laisa haza maudi'uha ba nan ne mahallin gabatar da irin wannan bayanin ba domin wani ilimi ne mai zaman kansa wa inna malgardu manufa dalilin da ya sa muka yi faɗi wannan maganan tamhidu ƙa'idatin lima sanadkuruhu insha Allah za mu yi shimfiɗan wata ƙa'ida ne da za mu ambace ta nan gaba me yasa shekul islam ya ce cikin lafuzan alkur'ani akwai sirri ya faɗa ne saboda yana so ya gabatar da wata ƙa'ida to amma sai ya kawo misali وقد قيل ka ɗauki wannan aya ta sittin da takwas da take cikin suratu tauba inda Allah ke bayani game da munafikai da kuma kafirai wa’ad Allah munafiki na wal munafikati wal kuffara na jahannam khalidi na fiha hiya hasbuhum wala anahumullahu wala hum azabun muqim Allah ya yi wa munafikai maza da mata alkawari da kuma kafirai ya musu alkawarin shiga wutar jahannama jama'a munafinci yana da haɗari Allah shi kare munafikai mazansu da matansu Allah ya musu alkawari da su da kafirai makomasu ita ce wutar jahannama na fiha za su dawwama a cikinta hiya hasbuhum kuma tana daidai da su wato wutar jahannama ce ta dace da makomar munafiki da kuma kafiri wala anahumullahu kuma Allah ya la'ance su wala hum azabun muqim wala hum azabun muqim sannan suna da wata azaba zaunanniya yanzu ka yi la'akari da waɗannan kalmomi ka yi la'akari da su Allah ya ce ya yi ma munafikai mazansu da matansu da kuma kafirai alkawarin makomansu ita ce wutar jahannama a cikinta za su dawwama hiya hasbuhum ita ce daidai da su ai an gama magana wala'anahumullahu kuma Allah ya tsine musu to ai azaba ta kare ma wanda ya samu irin wannan makoma amma maganar ba ta tsaya ba sai Allah ya cika da wata magana ya ce walahum azabun muqim da kafirai da munafikai suna da wata azaba zaunanniya wannan yake gwada maka ba azabar jahannama ba ce ita kam ai an faɗe ta munafikai mazansu da matansu da kafirai za su shiga wutar jahannama za su dawwama a cikinta to kuma aka ce suna da wata azaba zaunanniya wannan kalma da Allah ya faɗa muqimun azaba zaunanniya akwai sirri a cikinta ba waccan azaba ta wutar jahannama ba ce domin duk wanda aka sa wutar jahannama ta zama makomarsa hakika ya yi hasara a ranar tashin kiyama don haka babu wata azaba ta daban kuma wanda za a bashi wannan azabar da Allah ya faɗa a ƙarshe wata azaba ce ta daban ba wai azabar wutar jahannama ba ce akwai sirri cikin wannan kalma muqimun shine shekul islam ya ce wa qad qila inna qawlahu inda Allah ya ce walahum azabun muqim da kafirai da munafikai suna da azaba zaunanniya isharatun ila ma huwa lazimul lahum fid dunya wal akhirah wannan ishara ce Allah yake bayani game da wata azaba wacce Allah ya lizimta ta a kan kafirai da munafikai ba wai sai a lahira ba tun daga nan duniya ita wannan azaba ba sai a lahira ake samunta ba daga nan duniya ake samunta azabar da ake samunta a lahira ai an faɗe ta nara jahannama na fiha amma da Allah ya ce walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya ka dubi kalmar da aka faɗa zaunanniya ashe tun daga duniya suke samunta ita wannan azabar ba sai an je lahira ba da kafiri da munafiki wallahi halinsu guda don haka tun daga duniya Allah yake gana musu azaba kafin a je kiyama min al'alamin nafsiyya cututtukan da suka shafi rai gamman wanda ya danganci bakin ciki wa huzna wato da yawan fushi wa kaswa wa zulmatu qalbin kekashewar zuciya da duhun zuciya wa jahalan da jahilci waɗannan musibu ne da Allah ke zuba makafiri da munafiki tun daga duniya fa inna lil kufri wal ma'asi min al alami da kafirci da sabon Allah suna da raɗaɗi da mutum yake ji tun daga nan duniya al'ajila zafi da mutum yake samu a gaggauce daga nan duniya a da'ima kuma wannan zafi yana dawwama a kansa mallahu bihi alim irin wato bala'in da ke tare da kafirci da saƙon Allah Allah ɗaya ya san yawan shi don haka shi kafiri in ka dubi rayuwarsa dole za ka ga akwai bambanci tsakanin rayuwarsa da ta mumini yadda shekul islam ya faɗa saboda fassara waccan kalma ta Allah walahum azabun muqim suna da wata azaba zaunanniya tun daga duniya min al'alamin nafsiyya cututtuka da suka shafi rai gamman da shigar yawan damuwa wa huznan da bakin ciki da ƙeƙashewar zuciya abinda kafiri ya yi musulmi in ya gani sai ya dinga mamaki yanzu dan adam zai yi haka saboda shi zuciyarsa ta bushe wa zulmatu kalbin wa jahlan bala'in yana da yawa a kansa da shi da munafiki shine shekul islam ya ce wali haza tajidu galiba ha'ula shi yasa kake samu akasarin kafirai da munafikai Layu yatibuna aishahum la yutayyibuna aishahum illa bima yuzilu al-aqla jin daɗin rayuwarsu sai sun kawar da hankali da kafiri da munafuki bai jin daɗin rayuwarsa sai ya sha wani abu da zai kawar da hankalinsa amma matukar yana cikin hankalinsa a bala'i yake wancan azabar da Allah ya masa alkawarinta ne tun daga duniya sai ya sha wani abin da zai kau da hankalinsa wa yulhil qalba da abin da zai shagaltar da zuciya wa min tanawuli muskirin a sha abin da zai bugar aw ru'yatu mulhin ko a je kallon abin da zai ɗauke hankali a sai fina-finai ana kallo aw sama'i muturibin ko a dinga jin kiɗa da waka wa nahwi zalika sannan zai ji daɗi da zai kawar da waɗannan abubuwan a cikin takaici da bakin ciki yake saboda maganar Allah walakum azabun muqim da kafirai da munafikai suna cikin azaba madawwamiya wannan azaba da aka ce zaunanniya kalma ta almuqim ka lura da ita tana nuna maka ba wai sai a lahira ba tun daga nan duniya Allah ya zaunar da bakin ciki akan munafiki da kuma kafiri Allah ya zaunar da takaicin rayuwa da ƙeƙashewar zuciya da rashin samun nutsuwa da kwanciyar hankali komai dukiyarsa kuma komi matsayinsa in dai kafiri ne kuma haka nan ma munafiki shi yasa kake gani idan damuwa ta kai damuwa kafiri sai ya rataye kansa to ba kafiri ba baka gani ana samu cikin musulmai mutumin da zai rataye kansa da yawa akwai mutumin da bai samun nutsuwa sai ya sha abin da zai kawar masa da hankali wallahi bala'i ne yake kansa a dalilin munafincin da ke tare da shi sannan bai samun nutsuwa sai ya saurari kiɗa da waka. in ji shekul islam da za a kawar da kiɗa bai samun nutsuwa amma shi mutumin da ke da imani ba haka nan yake ba suratul ra'ad aya ta 28 allazina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa ne da zikirin Allah in ji Allah madaukaki wannan magana ana yin ta ne akan kafirai da munafikai la hawla wala quwwata illa billah da kafiri da munafiki bai samun nutsuwa waɗannan mutane ba su samun nutsuwa da kwanciyar hankali da daɗin rayuwa sai sun sha wani abin da zai kawar da hankalinsu ko sai sun saurari kiɗa da waƙa lokacin da suke jin rayuwarsu ta yi daɗi shi ko Allah da ya tashi maganar masu imani ya ce zina amanu wa taqma in bi zikirillah masu imani zukatunsu na samun nutsuwa ne da zikirin Allah munafiki in ka sanya karatun alkur'ani sai ya kama gyangyaɗi gyangyaɗi zai kama shi bacci amma da za ka samar kiɗa to sai a wuni yana cikin farin ciki Allah ya ce ala ku sani dan kar ma wani ɗan adam ya gaya maka wai sai an ji waka da kiɗa an yi rawa sannan ake samun nutsuwa Allah ya kawar da wannan magana ya ce ala bi zikirillahi tatma'innul qulub ku sani wallahi da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa Allah ya ce ala ku sani duk wanda ya ce maka da kiɗa da waka ake samun nutsuwa ƙarya yayi don haka yasa Allah ya kawo taukidi cikin maganarsa masu waye waɗanda ke samun irin wannan nutsuwa sai wanda ke da siffa ba ta kafiri ba kuma ba ta munafiki ba alladina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab Allah ya ce waɗanda suka yi imani da ayyukan kwarai madalla ga rayuwarsu na nan duniya sannan kuma makomarsu ta yi kyau a ranar tashin kiyama a duniya da zikirin Allah yake samun nutsuwa idan an tashi a kiyama makomarsa ta yi kyau amma da Allah ya haɗa kafirai da munafikai sai ya ba su siffa guda jama'a kiɗa da waka suna da haɗarin gaske suna da haɗari mai girman gaske wallahi don haka ibnul qayyim al-jawziya a littafinsa igafatul mahfal mujallar na farko shafi na 842 yace ilam ka sani ya kai dan uwa anna lil gina'i khawas laha ta'thirun fi sidqil qalbi bin nifaq ka sani ya kai dan uwa kaga kida kaga waka suna da wasu ɗabi'u na musamman yanda suke mai da zuciyar mumini ta koma na munafiki wa nabatuhu fihi kiɗa da waƙa su mai da zuciyar mai imani ta koma na munafiki wa nabatuhu fihi ka nabatu zar'i bil ma yanda munafinci yake tsira a zuciyar musulmi yace kamar yanda ka sani ne a yi shuka a gona kuma wannan gona a riƙa binta da ban ruwa nan da nan shuka yake girma yace haka munafinci yake girma a zuciyar musulmi idan ya gama sauraron kiɗa da waka akwai littafai da yawa da suka yi magana akan hukuncin kiɗa da waka a sunnar annabi muhammad misali akwai mulakhasu risalati darbi bin nawa liman abahal ma'azifa lil hawa littafin sheikh sa'iduddin bin muhammad al-kubbi akwai kitabul ilam bi naqdi kitabil halali wal haram li shaykh allama muhammad sali bin fauzan al-fawzan akwai littafin al-kalamu ala mas'alati sama'a, littafin ibn al al-jawziyya akwai littafin muhammad nasiruddin al-albani tahrimu alati tarbi Allah ya masa rahama idan ka duba waɗannan littafai wallahi za ka taras da bayanai masu yawa waɗanda za su nuna maka cewa kiɗa da waƙa da rawa ba abu ne mai sauƙi ba a sunnar annabi muhammad na'am akwai malaman da suka halatta kiɗa da waƙa a tsawon tarihi an samu haka in baka yi sa'a ba sai ka ci karo da littafansu to kai ma sai ka zama jakadan sai ka kama wa'azi kana cewa mutane kiɗa da rawa da waka duk halal ne misalin waɗannan malaman shine ibnu hazmi al Allah ya ji kansa ibnu hazmi yana cikin manyan malaman musulunci a tsawon tarihi yana daga cikin mutanen da suka halatta kiɗa da waka ka duba al-muhalla mujallar na tara shafi na hamsin da tara ibn hazm ya rasu shekara ɗari tara da saba'in da bakwai da suka wuce allah ya masa rahama amma babu shakka maganganu da ya yi a littafinsa suna gwada maka hujjoji ba su gamsar da shi ba ne akan haramcin kiɗa da waƙa da kansa ya faɗa ya ce idan aka samu hadisan da suka inganta wallahi a guje zai karɓi waɗannan hadisai na annabi muhammad wanda ya bi bayansa shine abubakar bin al-arabi al-maliki allah ya masa rahama shi ma fitaccen malami ne marubucin ahkamul qur'an ka duba littafin ahkamul qur'an mujallar na uku shafi na 1494 haka nan al-imam al-ghazali a littafinsa ihya ulumuddin mujallar na uku shafi na 250 to duniya ta yi malamai da yawa amma cikin malaman da aka yi masu yawa waɗannan su ne fitattu da aka sani sun goyi bayan fahimtar da take cewa kiɗa halal ne sauran malaman fa baki ɗayansu sun ce kiɗa da waƙa haramun kuma akwai hujjoji su waɗannan malamai da suka ba da fatawan kiɗa da waƙa halal ne akwai abin da suka dogara da shi na fahimtar su don haka ake musu addu'a Allah shi musu gafara sun yi ƙoƙari ne su tabbatar da gaskiya aka taras da kuskure a cikin ƙoƙarinsu annabi muhammad ya ce wanda ya yi ƙoƙarin ya yi aiki na gaskiya aka samu ya yi kuskure Allah zai ba shi lada guda kai da kai kokarin bin gaskiya ka dace da gaskiyan ka samu lada biyu sai dai ya yi mana gargadi a cikin alkur'ani wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina bai taba zama halal ga mutumin da ke da imani namiji ko mace a ce Allah ya yi hukunci annabi Muhammad ya yi hukunci sannan a ce mutum ya makansa wani zaɓi na daban da zarar an ce maka ƙala Allahu ƙala Rasulullah hujja ta ƙari idan kuwa mutum ya ƙi bin umarnin Allah ya zama za a ba shi ayar alƙur'ani a ba shi hadisin manzon Allah duk da haka ya saba ma Allah ya saba ma hadisin annabi Muhammad Allah ya ce to wannan mutumin faqad dalla dalalan mubina hakika ya bace bata mabayyaniya wallahi akwai ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah waɗanda suke nuna shi waka wato ita waka da kiɗa dukkan su haramun misalinsu shine suratul luqman aya ta shida ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس أنا سامو دقتك متاني من يشتري لهو الحديث wanda ke zuwa ya sayi magana mai shagaltarwa magana mai shagaltar da mutum da kudinsa zai sai irin wannan magana zai ɗauki kuɗinsa ya sai magana da take shagaltar da zuciyar mutum in ji Allah man yashtari lahwal hadisi wanda ke sayan magana mai shagaltar da zuciya da kuɗinsa zai saya liyudilla an sabilillahi saboda ya ɓace daga hanyar Allah bi gairi ilmin a halin jahilci wa yattakhizaha huzuwan yana ɗauka wannan ai abin wasa ne shagali ne abin almara ne Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhinu masu wannan hali suna da azaba na wulakanci Allah shi mana kariya kun ga wannan aya ta suratul luguman. an samu hadisin abu umama talbahil sahabin annabi muhammad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbansa jawabi ya ce musu la tabi'ul qainati wa la hunna kar a samu kuna sayan bayi waɗanda suke muku kiɗa da rawa manzon Allah ya yi gargaɗi ga larabawa don suna da wannan ɗabi'a kafin zuwan musulunci mutum yakan sayi bayi ya aje su masa karuwanci bayi mata ko ko waɗannan bayi a samu aikinsu shine rawa da kiɗe-kiɗe da sauransu annabi ya ce wala khaira fi tijaratin fihinna babu alkhairin da ke cikin fataucin da za a yi irin wannan wa hunna haramun kuma kuɗin da ake samu a dalilin wannan ciniki haramun ne sai manzon Allah ya ce fi misli hadha unzilat hadhihi al-aya a irin wannan ne fa Allah ya saukar da aya ta shida na suratul luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadis li yudilla an sabilillah Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo wannan maganar a cikin Tahrimu Alati Tarbi shafi na 68 da kuma Sahihu Sunan Ibn Majah hadisi na 1761 amma bayan wani lokaci albani da ya yi nazarin isnadin hadisin sai ya ce hadisin yana da rauni alhali ya inganta shi a wurare da dama na littafinsa ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2553 da kuma silsilatu sahiha bayanin da ya gabatar a ƙarƙashin hadisi na 2922 sai dai duk da haka ya tabbatar da cewa wannan ayan abin da take magana a kai kenan وقد قال أكثر mufassirina anna لحو الحديث في الآية almuradu bihi algina da za ka tara littafan tafsiri da aka yi a tsawon tarihin musulunci littattafai na tafsiri waɗanda suka fassara alkur'ani ka tattaro su tun daga na farko zuwa na ƙarshe za ka samu akasarin malaman tafsiri sun ce abinda Allah ke nufi da wannan aya shine haramcin kiɗa da waƙa ba da ka suka yi maganar ba kad qala habrul umma ibnu abbas radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas sahabin annabi muhammad ya karanta wannan aya sai yace ce huwal gina'u waƙa ake nufi da ita haka nan mujahid almajirin abdullah ibn abbas wa minan nasi man yashtari lahwal hadis yace allahu at-tablu me ake nufi da magana mai shagaltarwa mutum ya ɗauki kuɗinsa ya sayo ta sai ya ce ana nufin mutum da kansa ya ɗauki kuɗin shi ya sayo waka ka duba tafsirin al mujallar tabari mujallad na 21 shafi na 40 hakanan al-hasan al-basri daga cikin tabi'ai shi ba ya faɗa yace nazalat hadhihi al-ayatu fil gina'i wal mazamir waƙe-waƙe da bushe-bushe a dalilin su ne Allah ya saukar da wannan aya ka duba tafsirin ibnu kasir mujallar da uku shafi na 451 haka za ka samu ka duba nailul autar littafin al-imam shaukani mujallar na takwas shafi na 107 yace fa hadisu ibn mas'udin bayan abdullahi ibn abbas hakanan abdullahi dan mas'ud sahabin annabi muhammad ya karanta wannan aya ta suratul luqman wa minan nasi man yashtari lahwal hadis yace ba wani abu ake nufi ba banda waka kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa al-imam shaukani yace wallahi riwayan nan ta inganta daga abdullahi bin mas'ud sahabin annabi Muhammad ya yi fassarar wannan aya da cewa waƙa ake nufi don haka alimamul al-qurtubi a nasa tafsirin yake cewa inna aula ma qila fi hadha babi huwa tafsiru lahwil hadisi bil gina al qurtubi cikin daɗaɗɗun malaman tafsiri yana da wuya ka samu kamar sa wanda littafinsa na tafsiri ya zamanto babu abin da ke cikin sabban da sunna tsantsa na'am ana samu kurakurai tunda duk dan adam ajizi ne amma da wuya ka samu sahihin tafsiri cikin tafsirin magabata irin tafsirin al-imam qurtubi da wuya al-imam al-qurtubi yace duk wata fassara da za a yi ma wannan aya ta suratul luqman ba za ka samu fassaran da tafi dacewa da abin da ake nufi ba kamar fassarar da ake cewa waƙa da kiɗa ake nufi a wannan aya ya ce wa huwa ƙaunar sahaba wa tabi'in al'imam al-kurtubi ya ce wannan ita ce fassarar sahabban annabi muhammad kuma ita ce fassarar tabi'ai kamar yadda muka ɗauko maganar al-hasan al-basari waɗanda suka yi zamani da sahabban annabi muhammad haka nan in ka duba tafsirin al-imam sa'adi tafsirin sa'adi mujallar na shida shafi na hamsin nan ma haka zaka gani abinda ake nufi shine kiɗa da waƙa yace fa da khalafi hadha min gina'in wa mazamir shaytanin da waƙe-waƙe da bushe-bushe duk suna shiga ƙarƙashin abinda Allah ke nufi da lahawul hadis don haka ibn al-qayyim a cikin igafatul hafal mujallar na farko shafi na 258 yace wa yakfi tafsiru sahabati wa tabi'ina li lahawil hadis bi annahu al da za a ce babu wata aya babu wani hadisi banda wannan sannan a ce sahabbai fahimtar su ita ce waka ake nufi tabi'ai fahimtar su ita ce waka ake nufi yace wallahi wannan kadai ya ishi mai hankali hujja cewa waka tana da haɗari ga rayuwar musulmi da a ce wannan kaɗai shine hujja a ce sahabbai da suka yi zamani da annabi muhammad fahimta suke nan ka san dai sun fi mu sanin fassaran ayoyin alkur'ani tunda su dai suka yi zamani da annabi muhammad da fahimtar su allah ya saukar da alkur'ani to fahimtar su ita ce abinda Allah ke nufi a wannan aya ta suratul luqman shine kiɗa da bushe-bushe da wake-wake ibn al-qayyim yace faqad sahha zalika an ibn abbas wa ibn mas'ud eh, hadisi ya inganta daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud har ma ya dauko maganar abu sahaba wani tabi'i yace na tambayi abdullahi dan mas'ud na karanta wannan aya sa'altu ibn mas'udin an qawlihi wa minan nasi man yashtari lahwal hadith gafarta malam ga wannan aya ta suratu luqman aya ta shida yana tambayan sahabin annabi muhammad abu sahaba Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyubilla an sabilillah بغير ilmin wa yattakhizaha اولئك لهم عذاب مهين muhin me Allah yake nufi qala abdullahi dan mas'udu yace wallahi allazi la ilaha gairuhu na rantse da Allah wanda babu abin bauta in ba shi ba huwal gina ba wani abu Allah ke nufi da wannan ayan ba banda kiɗa da waƙa ya sake cewa wallahi allazi la ilaha gairuhu na rantse da wanda babu abin bauta face shi ba wato Allah maɗaukaki kowal gina waƙa ce Allah ke nufinta a cikin wannan aya ya sake cewa wallahi allazi la ilaha gairuhu huwal gina yuraddiduha salasa marratin sau uku sahabin annabi Muhammad sai da ya rantse ya ce wallahi Allah yana magana akan kiɗa ne a cikin wannan aya wa sahha an ibn umar sannan hadisi ya inganta daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma aidan annahu al-gina bayan abdullahi bin abbas bayan abdullahi bin mas'ud ga kuma abdullahi bin umar waɗannan duka sahabban manzon Allah ne suka ce ai waka ce Allah ya haramta a cikin wannan aya wala ta'aruda baina tafsir lahwil hadisi bil gina wa tafsirihi bi akhbar al wa mulukihim mimma kana an-nadir bin al-haris yuhaddisu bihi ahla makka asali idan ka duba tafsiri zaka gani akwai wani mutum a garin makka da ake kiransa an-nadir bin al-haris sai ya tafi ya sayo littafai na tatsuniya ya zo ya dinga karanta wa mutanen makka yushgiluhum bihi anil qur'an tatsuniya na mutanen farko bi akhbaril a'ajim wa mulukihim labaran kabilu daban-daban da sarakuna na zamanin da idan annabi yana karantar da mutane alqur'ani shi kuma sai ya zo gefe yana karanta musu labari da tatsuniya a dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya ibnul qayyim ya ce na'am wancan labari haka ɗin ne sannan kuma karka ɗauka shine kaɗai musabbabin saukan wannan aya wakilahuma lahawul hadis da wanda zai karanta wa mutane tatsuniya da wanda zai shirya waka mutane suna ji ce dukkan waɗannan maganganu ne masu shagaltar da zuciyan bawa daga zikirin Allah maɗaukaki wali haza ƙala ibn abbas lahuwa alhadith batil wal gina don haka abdullahi ibn abbas sahabin annabi muhammad ya fassara wannan aya da kalmomi guda biyu da wanda zai zauna yana karanta wa mutane tatsuniya da wanda zai ringa waka jama'a suna ji dukkan su haramun ne kuma a kansu ne Allah ya saukar da ita wannan aya ibn al-qayyim yace fa innahu ruqyatu zina domin ita waka ita ce tsani da ake hawa a kai ga zina mawuyaci ne ka raba zina da waka wa munbitun nifaq ibn al-qayyim yace kuma waka ita ce ke tsirar da munafinci a zuciyan bawa wa shirki shaitan wa khamratil aql babu abin da ke bugar da hankali kamar waka sai yace wa sadduhu anil qur'ani a'zamu min saddi ghairihi babu abin da ke raba mutum da alqur'ani kamar waka da zaka duba abubuwa da sukan sa mutum ya bar karatun alqur'ani suna nan da yawa abubuwa na nan da yawa amma ibnul qayyim yace babu abin da ke raba mutum da karatun alqur'ani da sauraron alqur'ani kamar waka <clears throat> zai yi wuya ku Allah ya ce halal ne kuma da wuya ka tarar da mutumin kirki a cikinta shi yasa yace tsani ne na zina domin da kiɗa da waka da karuwanci da shaye-shaye a haɗe suke ina jin da wuya ka nuna mutum guda da yatsa cikin mawaka ka ce wannan na kwarai ne yana da wuya ka samu bai mu'amala in ma da karuwai ko ka samu yana mu'amala da kafirai ko da mashaya don haka galibi wurin da ake kiɗa da waka ma mashaya ce don a haɗe ne suke in ji ibnul qayyim al-jawziya magana ce da take kama hankali don gaskiya aka faɗa na biyu a cikin alqur'ani a suratul isra aya ta 64 lokacin da Allah matsaukaki ya la'anci Iblis Iblis ya nemi Allah ya bashi damar yadda zai hallaka ɗan adam sai Allah ya tsara masa irin daman da ya bashi ya ce masa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash shaitanu illa gurura. wastafziz man istata'ta minhum bi sautika na baka dama ya kai iblis na baka damar ka rikitar da wanda duk zaka iya rikitar da shi ta dalilin muryanka in ji Allah na baka wannan dama ka rikitar da hankalin mutum in zaka iya amma ta ka. da ka furta magana sai ka rikitar da hankalin dan adam na baka wannan iko wa ajlib alaihim bi khailika na baka damar ka kai hari ga mutane ka kai musu farmaki da sojojinka na sama wa rajlika da sojojinka na ƙasa dakaru ka zo ma dan adam da yaƙi ta sama ka zo ma dan adam da yaƙi ta ƙasa wa sharikhum fil amwali wal auladi na baka damar ka yi cuɗanya da mutane ta dukiyansu ka yi cuɗanya da mutane ta 'ya'yan da suke haifa wa idhum ka sanya wa ɗan adam alkawari wa ma ya idhumu shaitanu illa gurura babu wani alkawari da shaitan yake wa mutane face rudu akwai wani malami da ake kiransa al'allamatu ahmad annajami shi ma ya rubuta littafi akan matsala ta wake-wake sunan littafin tanzihu shari'ati an ibahatil aganil khali'a duba shafi na tara Allah ya ce ma Iblis wastafziz man istata'ta malamin ya ce Allah ya ce masa na baka damar ka rikitar da hankalin wanda za ka iya bi sautika da muryanka sai ya ce fakat zahaba jumhurul mufassiri akasarin malaman tafsiri na alkur'ani in ka buɗe littafansu za ka ga suna fassara wannan izini da Allah ya ba ma iblis ila anna sauta iblis almazkur fi hadhihi al-aya huwa al-ghina da wani irin sauti ne shedan zai iya rikitar da hankalin dan adam malamai suka ce waka akwai wani sauti da shedan yake iya amfani da shi ya rikitar da mutum banda waka ka ɗauke waƙa kai kanka ka cire shin wannan aya ya za mu fassara ta tunda Allah ya ba mu iblis dama ya rikitar da hankalin ɗan adam da muryarsa kuma ba ka ganin iblis aiko ta wace hanya kenan ta waƙa babu abin da ke sanya musulmi ya yi sha'awar rayuwar kafiri ban da waƙa ka taras da musulmi a ɗakinsa subhanallah wallahi hatta malamai masu wa'azi an waye gari bala'in ya shiga gidajensu saboda su ke tsoron Allah matan nasu babu ruwansu da Allah kana barin gida matanka za su ɗauko kasussuka na kiɗe-kiɗe da wake-wake su dinga sawa wannan mai wakan zaka taras kafiri ne amma musulmi an an waye gari yana sha'awarsa zai cire kudinsa ya sayo muryar kafiri ya sanya yana ji to Allah ka ɗauki wannan aya da Allah ya ba mu shi ɗan dama wastafziz man istata'ata minhum bi sautika ta dalilin murya ta shedan iblis ya samu dama a kanka galibin malaman tafsiri suna fassara wannan aya haka in ji wannan malami kuma haka nan yake ka buɗe littafan tafsiri ka gani don haka ibn abbas sahabin annabi Muhammad yake cewa shi shaidan ba zuwa yake da kansa ka gan shi ba ana duba abin da kai amfani da gaban jikinka ka aikata ne wanda ya amfani da kunnuwansa ya ji haram shaidan ya yaƙe shi wanda ya yi amfani da hannunsa ya aikata haram shaidan ya yaƙe shi sai ya ce rijluhu da aka ce shedan zai kawo mana farmaki da sojojinsa na ƙasa abdullahi bin abbas ya ce kullu rijilin mashat fi ma'asiyatillah duk inda aka samu kafa ta taka ta tafi wurin saba ma Allah wannan kafan tana cikin kafafun sojojin shedan abinda Allah ke nufi kenan idan har za ka iya amfani da hannunka ka saba ma Allah to wannan hannun naka yana cikin hannayen sojojin shedan idan za ka yi amfani da kafarka ka saba ma Allah to wannan kafa tana cikin kafofi wato na sojojin shedan in ji fassarar Abdullahi bin Abbas Allah shi kare sannan aya ta uku tana suratul furqan aya ta saba'in da biyu والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah yana yaban mutanen kwarai ya ce ba sa halartar inda ake ƙarya ba sa shaidan ƙarya mutanen kwarai wa idza marru bil lagawi in sun wuce in sun zo wucewa ana yasassar magana marru kirama sai su wuce da karimcin su su wuce da darajar su ba su tsayawa a wannan guri ka duba tafsirin ibnu kasir ma jaa an muhammad bin al-hanafiyya yake cewa azuru huna algina masu imani ba sa shaidan ƙarya aka ce me ake nufi da ƙarya a nan ana nufin waka ka duba tafsirin ibnu kasir masu imani ba su shaidan ƙarya kuma ka duba tafsirin al-imam qurtubi da al'imamul tabari fassarar mujahid almajirin abdullahi bin abbas inda Allah ke cewa walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama qala sai yace la yasma'una al gina ba sauraron waƙa in ji mujahid almajirin abdullahi bin abbas sannan in ka ɗauki tafsirin al-imam tabari yace qala abu ja'far wa aslu zuri kalma ta azur da larabci ma'ananta tahsinu shay'i wa wasfuhu bi khilafi sifatihi asali kalma ta azur Allah ya ce mutanen kwarai ba sa shaidan zur menene shaidan zur abinda ake ce ma azur da larabci shine ka kawata abu wa wasfuhu bi khilafi sifatihi ka siffanta shi da wata siffan da ba tashi ba hatta yukhayyila ila man yasma'uhu an aw yarahu annahu khilaf ma huwa bihi ka siffanta abu ka kawo wata sura ta daban ka bashi wanda ke sauraron ka sai ya ɗauka wani abu ne daban wanda shi ake ce ma azur da larabci in ji al'imamu tabari don haka in ka ɗauki waka ta dace da wannan fassara ta azur mawaki yakan faɗi magana maganan nan kuma ƙarya ce kuma galibin mawaka ɗabi'a su kenan a kira ka toron giwa ko a kira ka da wata siffa ta dabba ko a siffanta ka da wata bajinta wanda ɗan adam bai iyawa ko a baka kyau irin na mala'ika ina ce shi ne waka don Allah wannan ba shaidan zur ba ƙarya ce to Allah ya ce mutanen ƙwarai ba sa shaidan ƙarya Allah ka samu da cikinsu subhanallah وفي قوله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا fi قال الطبري في تفسيره وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه mutanen kwarai wucewa suke sai suka ga ana wani abin da ya saba shari'a ko kunnuwansu suka saurari abubuwan da suka saba ma shari'a ba su tsayawa wannan guri marru kirama sai su wuce da karimcin da suke da shi a wajen Allah ji al-imamu tabari malamin tafsiri na farko tafsiri na sunna sannan aya ta suratul najmi aya ta 59 kuna wala tabkun wa antum samidun ikrima yana cikin tabi'ai shi ma almajirin abdullahi bin abbas ne sahabin annabi muhammad yace waɗannan ayoyi na suratul najmi mun karanta su gaban malaminmu abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas sai ya ce as-samud da kuka ji Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyin afamin hadal hadisi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun kuna dariya ba kwa kuka wa kalma ta as-samud da aka yi amfani da ita aka ce wa antum samidun abdullahi bin abbas yace al-gina'u fi lugatihim miyar waka ce kalma ta waƙa ce a harshen mutanen kabilar himyar yukalu akan ce ismi dilana bi ma'ana ganni lana su sai su ce ismi dilana kai mana waka maimakon a ce ganni lana sai su ce ismidi don haka Allah ya ce wa tabhakuna wala tabkun kuna dariya ba kwa kuka wa antum samidun Allah yana nufin kuna waka wa ya fassara sahabin annabi Muhammad wanda manzon Allah ya masa addu'a Allah ya bashi fahimtar alƙur'ani ana cewa duk cikin sahabban annabi Muhammad babu wanda ya kai shi ilimi to ka dawo sunna ta sashin hadisan annabi Muhammad za ka taras da hujjoji da yawa misali hadisin da al bukhari ya kawo shi mu'allakan hadisi na 5590 amma wa salahu tabarani wal baihaqi don haka hadisi ne sahih hadisi ne da ya inganta babu shakka ka duba silsilatu sahiha hadisi na 91 hadisin abu malikin al-ash'ari abu malik ya sami annabiya ya ji annabi yana cewa la yakunanna min ummati akwamun nan gaba za a samu wata jama'a cikin al'umma ta yastahilluna al suna halatta al bi ma'ana alfarja wal muradu bihi huna az-zina nan gaba za a samu malamai da za su fito su ce zina halal ne malami musulmi Allah ka sa ba ma cikin malami musulmi zai fito ya halatta zina in ji annabi Muhammad wal harir za a samu malamai da za su halatta sanya sutura ta alharir wal khamra za a samu malamai da za su halatta shan giya wal ma'azifa za a samu malaman da za su halatta kiɗa in ji annabi muhammad al ma'azif jam'u ma'azifa wa hiya al alatul malahi kadu fathul bari mujallal na goma shafi na hamsin da biyar menene al ma'azifa ita ce waka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan gaba za a samu malaman da za su halatta zina da sanya alharir da shan giya da waka wala yanzilanna akawamun ila jambi alamin kuma Allah ba zai basu ba in ji annabi Muhammad za a samu wata jama'a suna zaune a gefen wani dutse al'ali ma'ana wa jabalul ali shi ake cewa alam ya ruhu alaihim bisari haƙƙin lahum bi ma'ana lahumur ra'i suna da mai kiwo wanda ya tafi yana musu kiwon dabbobi suna zaune a gefen dutse cikin mutanen da ke halatta kiɗa da waka wani zai taho ya same su lihaja wane tunda kuna da dukiya a taimaka min ina da bukata fa ya na irji ilaina gadan su ce wane ka dawo gobe yau ba mu da hali fa yi yubayyituhumullah Allah zai je musu cikin dare bi ma'ana yuhlikuhumullahu laylan zai hallaka waɗannan da ke halatta kiɗa da waƙa cikin dare wa ya da'ul alama alaihim a cicciɓi wannan dutsen da ke gefen garinsu a kifa a kansu wa yamsahu akhari na da tanu khanazira ila yawmil qiyama saura waɗanda ba a hallaka su ba masu halatta kiɗa da waka Allah zai mai da su ta koma na biri da aladu har zuwa ranar tashin kiyama Wani hadisin yana sahihul bukhari hadisi ne ingantacce babu shakka al-imam al-bukhari ya kawo shi bi ma'ana mu'allakan amma in ka duba littafin al-Imam tabarani da al-Imam al-Baihaqi sun kawo asani wanda suka yi raf'in maganan suka isar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka albani Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin silsilatu sahiha mujallar na farko shafi na 139 ya dauko wannan hadisi yace to wa dilalatul hadisi ala min wujuhin wannan hadisin kai tsaye karara annabi yi maganan haramcin kiɗa da waƙa sannan kana iya fahimtar haramcin ta fuskoki da yawa na farko annabi yace yastahilluna fa innahu sarihun bi anna al-mazkurati wa min al-ma'azib hiya fi shar'i muharrama annabi ya kirga wasu abubuwa ya ce nan gaba za a yi wasu malamai da za su halatta su sai annabi ya ce da zina da sanya alharir da shan giya annabi ya ce da kiɗe-kiɗe manzon Allah ya ce nan gaba za a samu masu halatta su to ko da annabi bai ce maka kiɗa da waka haram ba ne sai ya ce nan gaba za a samu masu halattawa me yake nufi kai tsaye ka gane haramun ne nan gaba za a samu masu halattawa ashe yana gwada maka haramun ne فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة فيستهل هؤلاء كالقول نبي أن سني المعازف مع المقطوع حرمته abubuwan da an tabbata haramun ne ittifakan zina haram ne shan giya haram ne sanya alharir haram ne an sani annabi sai ya ɗauko kiɗa ya sa a cikinsu ka lura da kyau yaya manzon Allah zai ɗauko halal ya sanya cikin haramun walau lam takun muharrama ma qaranaha ma'aha insha Allah ta'ala da dai kiɗa da waka ba haram bane da Allah da annabi bai sanya cikin su ba kuma yace wa qad ja'at ahadithu kasira hadisai da yawa sun taho ba'dahu ba'daha sahihun fi tahrimi anwa'in min alati al-asfi allati kanat ma'rufa yawma idhin da yawa hadisai sun taho daga annabi Muhammad wasu sun inganta suna haramta mana nau'ukan kalangu da suke zamanin manzon Allah ka tabli wal ah, ganga hatta gula da ake ɗauka a bugi gangan da ita an samu hadisin da ke haramtawa walam ya'ti ma yukhalifu zalika aw yakhusuhu an samu hadisai da suke haramta kiɗe-kiɗe. da nau'ukan kayan kiɗan ga sunan daban-daban amma da za ka ba wa mutum assignment ka ce ina son ka nemo min hadisi ɗaya wanda annabi ya ce halal ne ku je ku yi kiɗa ko kuwa aka tarar da manzon Allah ana kiɗa gabansa yana rawa ko aka samu sahabban manzon Allah ana kiɗa gabansu suna rawa aiki ya same ka ba za ka taɓa samu ba ga hadisai sun taho da haramci ba samu hadisin da ya nuna halal bane ne da dai a ce halal ne babu shakka da an samu hadisai da dama kuma ko da guda ɗaya ne wanda zai nuna halaccin haka albani ya ce allahumma illa dabba fin nikahi wal id na'am sai dai kidan da aka samu a hadisan annabi muhammad babu laifi a yi a ranar sallah na idi ko kuma dan an yi aure waɗannan lokuta biyu a dalilin aure sannan kuma dalilin bukin idi yana buƙatan bayani mai tsawo waɗannan akwai hadisan annabi Muhammad a kai babu shakka halal ne fa innahu mubahun ala tafsilin mazkurun fil fiqh ah, yadda malamai suka yi bayanin hukunce hukuncen su dan ba wai kawai an ce halal ne a yi kiɗa da rawa da waka ɗin a ranakun sallah ko kuma idan an yi aure haka nan kawai ba ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها don haka duk mazhabobin nan guda hudu da malikiya da shafi'iyya da hanafiya da hambaliya baki ɗayansu babu masaba guda da ta ce kiɗa da waka halal ne babu ya ce saboda haka na rubuta hujjoji da dama musamman saboda martani game da korafi da ibnu hazmi al'andalusi ya yi na cewa kiɗa da waka halal ne masabobin musulunci kaf sun yi ittifaki akan haramcinsu in banda da aka ware kamar wasu mazhabobi wa bil idafati ila ma zakarna at fi al harbi akwai waɗanda ke cewa babu laifi idan an tafi yaƙi a buga kalangu wa alhaqa bihi ba'd al-mu'asirin al-musiqi al-askariyya har ma an samu wasu malamai na wannan zamani suna cewa irin kiɗa da waƙa da ake ma sojoji babu laifi saboda an taras a littafan fikihu babu laifi don an tafi yaƙi a ringa kiɗa albani ya ce wala wajha li zalika albatta wannan hujjar tasu babu bata wato bata da ƙarfi li saboda na farko li'annahu takhsisu li ahadisi tahrim an samu hadisai da suka ce haramun ne kiɗa da waƙa gaba ɗaya biduni mukhassasin ba a samu hadisi ɗaya da ya ce wancan nau'in waƙan halal bane in banda waɗanda aka ayyana wanda ake yin sa a ranar sallah ko ko wanda ake yin sa a dalilin aure siwa majarradin ra'ayi wal istihsan wa huwa batil don haka hadisai sun taho da cewa kiɗa da waka haram ne ta ya aka yi kaware wanda ake yin sa a lokacin yaki sannan hujja ta biyu annal mafruda fil muslimina fi halatil harbi an yaqbalu bi qulubihim ala rabbihim an tafi yaki abin da aka ce wajibi ne akan musulmai a lokacin yaƙi shine su juya zukatansu zuwa ga Allah idan an tafi yaƙi ana buƙatar musulmi ya mai da zuciyarsa ga Allah wa an yatlabu minhu nusratahum ala aduwwihim su ringa neman Allah ya musu taimako yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani in kun haɗu da wata jama'a a yaƙi to ku kafu kar ku gudu ku daure ku dage ku tsaya me Allah ya ce a gaba wadkurullaha kasiran ku yawaita zikirin Allah ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna da fatan ku ci nasara amma shaidan sai ya ce a'a idan an tafi yaƙi ka je da tef ka samo kaset ɗin waka ka dinga ci sai ya ɗebe maka tsoro subhanallah shi abin da Allah ya faɗa a yaƙi ku yawaita zikirin Allah don haka babu dalilin da za a ce soja yana buƙatar kiɗa da waka ai hasan sannan kuma amfani da kiɗa da waka ɗin a lokutan yaƙi min adatil kuffar yana daga al'adan kafirai ba al'adan musulmai bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaƙe-yaƙe shi da sahabbansa bayan tafiyarsa sahabbai sun yi yaƙi ka taɓa jin an tafi yaƙi da kalangu wannan ɗabi'a ce ta kafirai allazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba ɗabi'a ce ta kafirai waɗanda dama su babu ruwansu da Allah don haka ba daidai bane musulmi yayi koyi da su fala yajuzu lana an نتشبه بهم لا سيما في ما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى abinda Allah ya haramta mana shi kai tsaye kamar waka sannan a ce mutum ya koma wajen kafirai yake kwaikwayo Allah shi mana kariya na haka ibnul qayyim ce wannan hadisin wanda al bukhari ya rawaito hadisi ne da ya inganta shi kansa al bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin a cikin sahihul bukhari ce babu ma a fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bi ismihi ya jera waɗancan maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo don haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da biyar yake cewa hadal hadis ala tahrimil ma'azif wannan hadisin karara annabi ya yi bayanin haramcin kiɗa da waƙa kiɗa da ya alatu lahwi inda ahli lugha wa hadha ismun tanawalu hadhihi alati kulluha duka wani abin da ake amfani da shi a yi kiɗa ko a yi waƙa ko bushe-bushe suna shiga ƙarƙashin abin da ake cewa alma'azi in ji shekul islam haka nan ibn al-qayyim ya yi bayani yake cewa kamar yadda ka ji ba wai sahabbai guda kaɗan wato abdullahi bin abbas kaɗai da abdullahi bin umar su ne kaɗai suka yi magana akan haramcin kiɗa da waƙa ba ya ce akwai abdullahi bin amrin akwai sahal bin sa'adin as-sa'idi akwai imran bin husayn sannan abdullahi bin abbas shi kansa akwai abu huraira akwai abu umamat al-bahili akwai nana aisha matar annabi muhammad akwai sayyiduna ali ali bin abi talib akwai anas bin malik akwai abdurrahman bin sabit akwai al-ghazi bin rabi'a waɗannan sahabban na manzon Allah baki ɗayansu sun ce kiɗa da waka haramun to wannan dai bai ishe ka hujja ba ga kuma hadisin alimam eh, tirmizi hadisin jabir bin abdullahi al-ansari yana cewa kharaja rasulullah ma'a abdurrahman bin aufin ilan nakhil lokacin da manzon Allah ɗansa na ƙarshe autansa sunansa ibrahim lokacin da ya samu rashin lafiya jikinsa ya yi tsanani aka zo aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda A halin da ɗansa yake ciki sai ya tafi fawada'ahu fi hijiri ya ɗauki wannan yaro ya ɗora shi a cinyansa fa fadat ainahu sai idanun manzon Allah suka zubar da kwalla inji Jabir fa qala Abdurrahman yana tare da Abdulrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf yace atabki wa anta tanha anil buka ya rasulallah kana kuka bayan kana hana mutane su yi kuka in ji sahabinsa kala take annabi ya ce masa inni lam anha anil buka ni ban taba hana a yi kuka ba ban hana a yi kuka ba wa inna ma na haitu an sautai ni ahmakai ne fajirai ne na hana muryoyi guda biyu ne muryoyin fajirai muryoyin wawaye murya biyu na haramta in ji annabi muhammad sautun inda ni'mati nigmati lahwin wa la'ibin wa mazamiri shaitanin sauti a lokacin wato da ake wani shagali ake wasa aka samu bushe-bushe na shaiɗan. irin wannan sauti na hana in ji annabi Muhammad wa sautun inda musiba sannan na hana sauti a lokacin da musiba ta samu dan adam mutum ya dinga kururuwa yana ihu min khamshi wujuhin wa shaƙe juyubin ya zamanto ana yaga riga saboda bakin ciki takaici ko kuwa damuwar an rasa wani waɗannan muryoyi guda biyu su ne na hana da murya da ake samunta a lokacin murna da murya da ake samunta a lokacin bakin ciki al'imamu tirmizi da kansa ya ce hadisin dan yana da kyau hakanan muhammad nasiruddin al albari ka duba sahihul jami'i sabir hadisi na 4,915 hadisin ya inganta daga manzon Allah sannan ga wani hadisi yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 427 sautani mal'una ne annabi ya ce murya biyu Allah ya tsine musu albarka sautu mizmarin sauti na bushe-bushe wake-wake inda ni'ima lokacin da ni'ima ta sami mutum wa sautu wailin inda musiba da sautu na kururuwa a lokacin da musiba ta samu dan adam waɗannan sautuka guda biyu Allah ya tsine musu albarka sannan ga wani hadisin yana cikin sahihul jami'i sabir hadisi na dubu inna allaha harrama ala ummati al-khamra wal maisira wal mizra wal kuba annabi yace Allah ya haramta ma al'ummata giya da caca manzon Allah yace wal kuba da kalangu kida a fili yana sahihul jami'i sagir hadisi na 871 ga kuma hadisin da ke cikin al-musnad littafin al-imamu ahmad hadisi na 4397 nafi'u maula ibni umar yake cewa wata rana suna tafiya inna ibn umar sami'a sauta eh, zammara tira'in suna cikin tafiya sai suka ji wani mai kiwo yana busa sarewa yana waka فوضع أصبعيه في أذنيه عبد الله بن عمر سيسن ياتنسى أكنوان يتوشي وعدل راحلته عن الطريق ya karkatar da abin hawarsa ya raba ta da hanya ta shiga daji nafi'u yana bin sa ya kulu sai ya ce ma nafi'u ya nafi'u a tasma'u kana jin wannan karan har yanzu fa kulu sai in na'am har yanzu ina ji fa yana ta tafiya ina shiga daji hatta kuntu sai da nace la bana ji fa wada'a yadayhi sannan Abdullah bin Umar ya cire hannayensa daga kunnuwansa wa a'ada rahilatahu ila tariq ya sake karkato dabban da ke hawa ta dawo kan hanya suka ci gaba da tafiya wa qala sai ya ce Aitu ra'aitu rasulullahi na ga manzon Allah wa sami'a sauta zammarati ra'in yadda kaga muna tafiya muka ji bushe-bushen mai kiwo haka nan manzon Allah ya ji bushe-bushen wani mai kiwo fasana a mislar haza yadda kaga na yi na toshe kunnuwa na haka manzon Allah shi ma ya yi hadisin nan yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da goma sha hudu to akwai malamai da suke cewa wannan hadisin baya nuna cewa waka haramun ne izlau kana kazalika da dai a ce waka haramun ne la'amarar rasulu ibn umar bisaddi uzunaihi da lokacin da abdullahi bin umar ya ga annabi ya toshe kunnuwansa da annabi zai ce kai ma ka toshe kunnuwanka wa inna ma kana yasma wa hunaka farqun bayna sami wal mustami kamar yanda shi ma nafi'u yana tafiya da abdullahi bin umar suka ji busan mai kiwo sai abdullah bin umar ya toshe kunnuwarsa bai ce manafi'u kai ma ka toshe naka ba sai dai yana tambayarsa kana ji har yanzu in yace yana ji sai ya fitar da hannuwarsa ah, kaga wanda yana nuna cewa babu laifi kenan domin da haram ne ai shi ma nafi'un bai kamata ya ji ba shine malamai suke cewa a'a akwai bambanci tsakanin mai ji da mai sauraro akwai bambanci a samiu wal mustami'u mai jin kiɗa da kuma mai sauraron kiɗa sun bambanta ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma shafi na saba'in da takwas shekul islam ya ce amma ma lam yaqsidhu al-insan kana tafiya sai ka ji waka baka yi nufin ka ji ba min al-istima'i kawai wani ya bude wakan da karfi har ta shigo kunnuwarka fala ya alayhi alaihi nahyun wala zammun bi ittifaqi aimma baki ɗaya malaman sunna babu wanda ya kana da laifi waƙa ce aka sa kana wucewa sai ka ji matsayinka mai ji wa hunaka farqun bayna sami wal mustami' mai sauraro shine wanda ya zauna a gurin yana jin abinda mai wakan ke yi har ma yana jin daɗin abin kai kuwa an sa ba wai sauraronsa kake ba ka ji ne ka wuce kuma dama ba da son ka bane ka jin don haka ba a rubuta maka laifi a kai wa sami'u gairi min wala iradatin la yusabu ala zalika yadda hadisin annabi Muhammad yake cewa innamal a'malu binniyati wa kadhalika ma yunha anhu min al duk wani abin da aka ce haramun ne idan mutum ya ji shi ba da gangan ba ba da nufi ba la yadurruhu zalika haka nan ibnu ƙudama cikin almugni mujallar na goma shafi na ɗari da saba'in da uku ya ce wal mustami huwa alladhi yaqsidu sama mai sauraro shine wanda dama yake nufin jin waƙan mai ji shi dama waƙan ne ya taho masa ba tare da nufin ya ji shi ba saboda haka babu laifi a kan shi wannan wata magana ce mai tsawo wanda insha Allah za mu yi can gaba shekul islam ibn taimiyya a takaici a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da saba'in da shida ya ce mazhabul a'immatil arba'a mazhabobin malamai hudu ɗin nan shafi'iyya hanafiya hambaliya malikiya anna alatil kulli kulliha haramun duk wani abin kiɗa haramun ne musulmi a samu yana sai da shi kaga kenan ba daidai bane musulmi a samu yana sai da kasussukan kiɗe-kiɗe da wake-wake saboda waccan hadisi da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatu sahiha mujallar na farko shafi 145 haka zaka gani ittafaqatil mazahibul arba'a ala tahrimi alati tarbi kulliha duk wani kayan kiɗa haramun ne musulmi ya sayar kamar yadda aka haramta musulmi ya ji mazhaba ta Abu Hanifa fi zalika hiya ashaddul mazahib ba mazhabar da take da tsanani kamar mazhabar al-Imam Abu Hanifa game da abin da ya shafi waka da kiɗa da sauransu har ma suna cewa turaddu biha shahada wanda duk aka samu ɗabi'arsa ita ce jin waka to ko da an kai kara kotu ne yazo zai ba da shaida za a ce kai fasiki ne tashi ka ba mu kuɗi Allah shi samu gani da duba igasatul hafal mujallar na farko shafin 722 akwai masu cewa al imam malik wai ya taba halatta kiɗa kuma ƙarya ne masaba ta al imam malik kenan an masa tambaya gafata malam ina hukuncin kiɗa da waka sai ce to inna ma yaf'aluhu inda nan fusak mu dai a garin madina fasikai aka samu suna waka da kiɗa abin da ya faɗa kenan <laughs> wannan bai ishe ka ba mu dai a garin madina ba a samu mutum yana kiɗa ba a samu mutum yana waka sai fasiki ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na goma sha hudu shafi na hamsin da biyar da igasatul lahfan mujallal na farko shafi na ɗari hudu da ishirin da biyar ah, da kifayatul akhyar wani littafi da ke magana akan masaba ta al Shafi'i da sauran littafan sunna da suka yi magana akan hukunci na kiɗa da waka wannan na kawo shi ne saboda in karfafa maganar da Sheikhul Islam yake yi akan cewa azabar da Allah ke ɗorawa munafiki a duniya da munafuka da kuma kafiri shi ne yana tsora musu bala'i wanda ba su iya kawar da wannan bala'i sai sun yi amfani da kiɗa da waka sun saurare shi wato sau da yawa mukan ɗauki abu da sauƙi alhali wannan abin yana da girma a wajen Allah yana da kyau mu gane wa bi iza izalika mu koma karatun littafin mu karasa zuwa inda ya kamata mu dakata yace a daura guda wa bi iza izalika a daura guda bayan Allah ya yi bayanin irin siffar makoma ta munafikai da kafirai sai Allah ya yi magana akan masu imani su kuma zalika qawluhu fil mu'minin yace ulaika sayarhamuhumullah <clears throat> masu imani Allah zai musu rahama fa inna Allah yu'ajjilu lil mu'minina Allah yana gaggautawa mutane masu imani minar rahmati fi qulubihim yana gaggauta rahama ya sa musu a cikin zukatansu tun daga duniya masu imani Allah yana sanya tausayi a zukatansu wa gairiha min rahmati fi qulubihim wa gairiha bima yajidunahu wanda masu imani suna jin wannan rahama din min halawatil iman zaƙin imani da ke cikin zukatansu sun sani wa yazuqunahu min ta'amihi suna ɗanɗana wato daɗinsa wan sharahi sudurihim lil islam da yanda kirjinsu yake faɗaɗa game da karantarwa na musulunci ila gairi zalika min sururi bil iman abin da ya shafi farin ciki da karantarwar annabi Muhammad abin da ya danganci imani sukan yi murna da shi wal ilmi da ilimi wal amali salihi da aikin kwarai bima la yumkinu wasfuhu abin da mutum ba zai iya siffanta shi ba wato imani rahama ce ga masu imani Allah yana sanya rahama cikin zukatan musulmai a dalilin imani wanda tun daga duniya kana samun wannan rahama kana jinta a cikin zuciyarka ka ji tausayin dan uwa musulmi a zuciyarka idan an yi wa'azi ka ji ya samu nutsuwa a cikin zuciyarka ka ji sha'awar wato samun makoma na kwarai a kiyama ka ji kana da ƙarfin imani da gaibi da sauransu waɗannan abubuwa rahama ce ta Allah wanda bai sanya ta a zukatan munafikai da kafirai ba Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da ya auku can gaba akwai bayani da zai yi akan waka a nan ne za mu yi bayani cikakke hatta shubuha da aka samu wasu suna shigarwa in Allah ya nufa za mu gabatar akwai tambayoyi ko? jazakumullahu khaira mai tambaya ke cewa akwai malam ka iya karantawa ko? akwai waƙoƙin adabi na larabci shin yaya matsayinsu ok w ne babu laifi game da abin da ya shafi shi'ar ina jin mun sha gabatar da bayani game da wake wake wanda babu kiɗa a cikinsa mun gabatar da bayani a kansa babu laifi gare shi in ba haɗa shi da kiɗa ɗin ba ba haɗa shi da rawa ba ba haɗa shi da sautin mata ba akwai sharuɗa waɗanda duk mun gabatar a baya shi kuma wanda ce ina hukuncin waƙoƙin yabon manzon Allah ina ga duk amsa guda ce waɗanda aka haɗa da kaɗe-kaɗe a tun an haɗa da kiɗa ya zama waƙa daban ba ruwan annabi da wannan su suka yi sun yi ne saboda su samu wata biyan bukata a duniya amma ba dan yabon annabi Muhammad ba babu abin da za ka yi ka yabi annabi Muhammad kamar ka yi masa salati ka yi wa manzon Allah salati annabi ya ce mutuna hadisin Ubayy bin Ka'ab Ubayy bin Ka'ab yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ina da addu'o'i da nake makaina a dalilin su Allah yana kawan mun da damuwa ta ya biya min bukatuna shin cikin waɗannan addu'o'i in kasa kashi hudu in baka ɗaya mana ya zama salati zan yi annabi ya ce babu laifi amma da za ka kara da zai sai ce to in kasa addu'o'in da nake ma kaina rabi rabi kuma ya zama salatin ka kawai zai manzo Allah ya ce babu laifi amma da za ka kara zai sai ce to in kasa hudu ya zama kashi uku duka salatin ka ne kashi guda ita ce addu'o'i da nake don bukatuna na yau da kullum manzo Allah ya ce babu laifi amma da za ka kara da yafi ya ce to gaba ɗaya ma ya zama rayuwa ta ba ni da wata addu'a da zan ce Allah ka bani face salatin ka kawai sai manzon Allah ya ce izan tukfa hammaka wa yughfaru zambaka da kuwa za a ce har ka mutu ba ka da wata addu'a sai salati na to damuwarka gaba ɗaya Allah ya lamunce ta zunubanka gaba ɗaya Allah zai gafarta maka ba a jiran ka ce Allah ba ni kaza Allah ka ka, ka min kaza a'a tunda dai masoyin Allah kake so to shi kuma Allah ya lamunci bukatun naka Allah sai ya dinga biya ma bukatu kuma ya gafarta ma zunubanka ah, malamai suna cewa kamar Sheikhul Islam cikin majmu'u fatawa hakan ma in ka duba allajnatu da'ima ana cewa babu laifi don kayi addu'a din amma wannan yana gwada maka darajar salati ga annabi Muhammad don haka ba abin da za ka yi ga manzon Allah a yanzu wai na daraja manzon Allah kamar ka yi masa salati me yasa saboda shi da bakinsa ya faɗa ya ce ku yi min salati Allah kuma ya faɗa ya ce ku yi min salati bai ce ku yi min waka ba waka ga kana jin bayani da muke idan mutum ya tsira bai samu kansa cikin munafikai ba yayi arziki to bare a ce an haɗa waka da salatin manzon Allah wato addini ne mutane suke yi da ka da ka suna ganin za su yi addini yadda suka ga dama saboda haka mutum zai je ya tara mata a shirya waka a wani ɗaki babu mamaki karuwai ne ya tsuntsunto su yayi abin da zai yi na yabon annabi ya fito ku kuna ganin masoyin manzon Allah ne alhali fasiki ne ba abin da ya sa ya shirya face ya samu kudaden da suke hannunku ya sa aljihunsa da duk sa'ilin da aka sai da kaset ai yana da riba ina ayan da ke cikin suratu shura suratu shu'ara ash-shu'ara yattabi'uhumul gawud mawaka rudaddu ke bin su Eh, menene fahimtar sahabbai a kanta to ba mu kawo kan ayan ba da sai mu yi bayani akan fahimtar sahabbai amma ina ga magana da ne akan waka ce ko menene matsayin waka ta fannin yabo wadda ba kiɗa ba rawa yana da kyau kamar waƙoƙin wa'azi ko jawo hankali duka wannan yana da kyau shi yasa na ce akwai bayani gaba wanda shi kansa ya yi magana akai a cikin littafin nan za mu kawo kansa waƙoƙin da babu kiɗa babu rawa an yi ne saboda wa'azi ishara da sauransu wannan sunna ce saboda shi kansa annabi ya yi ah, don haka ah, ibn al-qayyim al-jawziya da ya rubuta wannan yake maganganuna a cikin igasatul lahfal da kuma ya rubuta littafi akan as-sama ya rubuta littafi mai suna annuniya wanda baitoci ne na waka kawai ya shirya akan karantar da aƙida da sauransu amma a tsarin wake don haka waƙe shine abinda mutum ke yinsa da baki babu rawa sannan babu kiɗa da sauran abubuwa na fasikanci wannan ba a cewa laifi ne bisa ga jawabi da aka yi mana na cikin ƙur'ani da sunna ya nuna kenan ya haramta musanya a gidajenmu talabishin da satellite domin idan baka gida yara da mata suna kallon wake-wake da kide-kide ko ba haka ba ita wannan kuma kai gama da ai inda tambaya ne sai ka ce ina hukuncin kaza amma ba hukunci ba ne kawai hukunci gaba daya kana so ni in goya maka ba haka ba ne yadda muka fara magana akan akwai bambanci tsakanin sauraro da ji babu shakka abinda ya shafi talbishan da satellite dish da sauransu suna da illoli kuma sannan suna da alkhairi kamar rediyo ne kamar tape ne kamar bidiyo wanzu wannan ba ɗauka yake ba don haka ba ka daukan abu ka hukunta masa haramcinsa ya danganci yadda ake amfani da shi satellite kamar dish da sauransu akwai na batsa in kuwa baka manta ba akwai tashoshin musulunci ai haka kuma gidajen rediyo akwai na batsa sannan akwai na alkhairi in ka ce maka za ka samu akwai eh, gidan rediyo na alkur'ani iza'atul karim gidan rediyo ne kawai da aka yi shi da sunan alkur'ani ba abin ake yi banda karanta alkur'ani da amsa fatawoyi da wa'azi da sauransu ashe rediyo ya amfani jama'a wani kuwa rediyon nan yana amfani da shi ne saboda jin FM ashe kaga rediyo ya danganci yadda kai amfani da shi saboda haka ita tarbiyya ita ke ba wa mutum damar kontrolin iyalinsa ko ku lokacin da ya samu labari akwai wani abu da ake yi mara kyau ta waɗannan na'urori da ya kawo saboda amfanar da iyalan nasa da ilimi domin mutumin da ya ce babu ruwansa da waɗannan abubuwan za ka samu ba mamaki ya yayi asaran ilimi mai yawa domin akwai wa'uzza da akan yi a sassa na duniya daban-daban abubuwa da dama wanda wanda ke kallon shi zai fi samun riba a kai fiye da kai da baka taba gani ba saboda haka in ka kwashe su duka ce babu ruwanka da su babu ruwanka da rediyo babu ruwanka da tape babu ruwanka da satellite da sauransu sai a same ka da ci baya fiye da wancan sannan idan akwai wata kucungwila ko munakisa da ake shirya musulunci ba ka iya sani ashe larura tana iya sanya mu mu yi amfani da su amma ya danganci yadda mutum ya yi amfani da shi don haka wannan yana ga wanda ya mallake su ya san wace irin hanya yake amfani da su idan ya zama ana amfani da su ta wajen haramun to babu shakka haramun ne gare shi idan kuwa yana amfana da su ta wajen halal haka ne kamar abin da ya shafi intanet ne intanet ya kunshi ilimi mai yawa kuma ya kunshi batsa don haka ta yadda ka fuskance shi nan ne ake gane manufarka shi ko wannan ya ce ah, ina barin addu'a kan abubuwa da suka dami rayuwata da kuma abubuwan da muke ji tsoro Allah ya raba ni da su